This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko makeri. Wakilai masu shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas sun fara isa birnin alkahira a jiya Asabar domin sabunta tattaunawar tsagai ta bude wuta da kuma sako mutane da aka yi garkuwa da su yayin da yakin Gaza ya cika watanni shida. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Bill Burns ya isa a jiya Asabar ana sa ran ministan harkokin wajen qatar sheikh mohammed bin abdulrahman AlSani da tawagar isra'ila za su shiga tattaunawar a cewar ma'aikatar labaran misira ta alkahira a jiya asabar hamas a wata sanarwa ta ce za ta tura karamin shugabanta na gaza khalil alhayya ta jaddada muhimman bukatunta ta kawo ƙarshen yaki a gaza kwata-kwata da kuma janyewar sojojin isra'ila shugaban amurka joe biden ya aike da wata wasiƙa ga shugaban misira abdul fatah al-sisi da sarkin qatar shak tamim bin hamad al-thani akan mutanen da ake garkuwa da su kana ya yi kira gare su da su nemi amincewar hamas kana ta mutunta yarjejeniyar da za a cimma Biden ya kuma faɗawa wa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ba wakilansa a alkahira ikon cimma yarjejeniya cikin gaggawa domin ba da damar shigar da kayayyakin jin kai a Gaza. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya asabar a wata hira da aka yi da shi a talbijin kasar cewa tana yiwuwa makaman tsaro sararin samaniyar kasar su ƙare idan rasha ta ci gaba da kai wa ukraine hare-hare kamar yadda ta yi daga watan jiya to akwai yiwuwar makamanmu za su ƙare kuma ƙawayenmu suna sane da hakan in ji zelensky shugaban ya yi ta kira ga kawayensu tsawon makonni yayin da rasha ke ci gaba da lugudan wuta babu a kan cibiyoyin makamashin ukraine da garuruwa da kuma birane zelensky ya ce ya zuwa yanzu ukraine na da isassun makaman tsaron sararin sama amma sai ta zaɓi wace kadaranta za ta kare da su amurka ta bata na'urorin tsaron sararin sama na patriot da za su ba da kariya ga makamai masu linzami na ballistic na kasar rasha wanda za su iya kai hari cikin 'yan mintoci kaɗan amma ya ce ukraine na buƙatar ƙarin wasu 25 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo inda aka kashe akalla mutane goma sha biyar kamar yadda jami'ai da mazauna yankin suka bayyana an kashe fararen hula da dama a wannan shekara a hare-haren da ake zargin haɗakar ƙungiyoyin 'yan bindigan congo ta kodeko waɗanda ƙungiyoyin da ke gaba da juna suke zargin su da haka zinari a yankin harin na baya-bayan nan an kai ne a ƙauyen gale da ke lardin ituri sun fara harbin kan mai uwa da wabi ne in ji innocent matukadala wani jami'in gudanarwa na gundumar banyali kilo wanda ya hada da ƙauyen da aka kai harin yana shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp wani babban kwamandan sojin iran a jiya asabar ya sabunta alkawarin da iran ta yi na mayar da martani bayan wani hari da aka kai a farkon makon nan da ake zargin isra'ila da lalata ofishin jakadancin iran a siriya inda harin ya kashe mutane goma sha biyu ciki har da manyan janarorin iran guda biyu janar muhammad bageri ɗayan babban hafsan hafsoshin sojan iran ya shaidawa masu makoki da suka taru domin jana'izar janar muhammad reza zahidi cewa iran za ta yanke shawara a kan lokaci da kuma yadda za ta gudanar da wani aiki na ɗaukar fansa zahidi shine babban kwamandan da aka kashe a harin na ranar litinin ya ce lokaci da nau'i da tsarin aikinmu ne za mu yanke hukunci ta yadda zai sa isra'ila ta yi nadaman abin da ta aikata wannan tabbas haka zai faru harin da aka kai a kan ginin ofishin diflomasiyan iran ya yi tasiri a rincaɓewar da daɗin yakin da ake yi a kaikaice tsakanin manyan abokan gaban kana isra'ila ta yi ta shiryawa wa martanin na iran wani na kusa da firaminista roberto fico mai ra'ayin rikau ya doke wani jami'in diflomasiyya mai sabon goyon bayan kasashen yamma ya zama sabon shugaban kasar slovakia kuma ya gaji zuzana kaputova shugaban kasa mace ta farko kakakin majalisar dokokin kasar peter pellegrini ya samu kashi 53.85 na kuri'un sama da kashi 98 na rumfunan zaɓe da ofishin kididdiga ta kidaya a zaɓen zagaye na biyu da aka gudanar a jiya asabar inda tsohon ministan harkokin wajen kasar ivan krog yake da kashi 40.14 cikin ɗari. Kurok ya amince da shan kayi kuma ya taya wanda ya nasara murna, amma ya ce ya ji takaicin hakan. bulgarini ya zama shugaban Slovakia na shida tun bayan da kasar ta samu 'yancin kai bayan ɓallewar Czechoslovakia a shekarar 1993. dai a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kwamitin yakin neman sake zaben shugaban ƙasar amurka joe biden da kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar democrat sun faɗa a jiya asabar cewa sun tara dala miliyan 90 a cikin watan maris kana sun kammala watanni ukun farkon wannan shekara da dala miliyan 192 na tsabar kuɗi a hannu lamarin da ya basu su daman yi wa donald trump da jam'iyyarsa ta republican fintinkau a fannin kuɗi kwamitin kamfen biden da kamfanonin da ke hulɗa da shi sun ce sun karbi dala miliyan 180 daga watan janairu zuwa maris kana sun ce kashi 96 na baki ɗayan taimakon bai kai dala miliyan 200 ba adadin ya samu babban haɓaka ne daga dala miliyan 26 da biden ya ce ya tara daga wani bukin da aka yi a ranar 28 ga watan maris a zauren taro na radio city a manhattan new york wanda ya samu halartar tsofaffin shugabannin ƙasa barack obama da bill clinton trump da republican sun sanar a farkon wannan mako cewa sun tara sama da dala miliyan 65.6 a cikin watan maris kana watan ya zo karshe suna da dala miliyan 93.1 a lokacin da yake shugaban kasa mai ci a shekarar 2020 kwamitin kamfen trump ya tara makudan kudade a lokacin da ya sha kayi a hannun joe biden a ƙarshe ana ci gaba da bincike a yankin arewa maso yammacin ƙasar pakistan bayan wasu 'yan bandiga sun yi kwantar bauna tare da buɗe wuta a kan motar 'yan sanda lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyu tare da raunata wasu guda biyu kamar yadda wani jami'i ya bayyana a jiya asabar. an kai harin ne a lardin kibar fatankwa wanda ke kan iyaka da afghanistan wanda kuma ya sha fama da tashe-tashen hankula bayan da kungiyar taliban ta kasar pakistan ta kawo karshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin kasar a watan nuwamban shekarar 2022 lardin dai ya kasance tungar kungiyar 'yan tawayen wanda kuma ake kiranta ttp a takaice kuma mai kawance da kungiyar taliban ta afghanistan labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. masu sauraro assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tamo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. shirin na wannan mako za mu duba matsaloli masu alaka da manhajoji ko dandalolin ba da rance na yanar gizo wato loan apps waɗanda amfani da su ya zama ruwan dare tsakanin matasa musamman ma masu karamin karfi lamarin da yake kai ga satar bayanan mutum kamar lambobin da ke kan wayarsa da tura sakonnin karta kwana na yin barazana kazafi ga makusantan wanda ya karbi rancen kusan kullum ana ƙara samun ci gaba a fannin kere-keren zamani inda a daidai wannan lokaci akasarin masu amfani da wayoyin android ko iphone iphone na sauke gwamman manhajoji da ke sauƙaƙe musu ayyukansu na yau da kullum ciki da na rancen kuɗi a biya daga baya yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da matashi na farko da ya fada tarkon wani dandalin rance na yanar gizo gaskiya na taɓa fuskantar wannan abun na bashi online wanda na karɓa a zuma kashi. na amshi dubu sha biyar ne kuma gaskiya lokacin biya ya yi ban riga na biya ba da kwana ɗaya suka dinga tura ma contact na message suna cewa na amshi bashi da sunan su kunna abun gaskiya ya rafi dole ta sani na gina na sayar da wayata na ba su kuɗin gaskiya na shiga tashi hankali wayar daga wulakanta na sayar da ta kafin ma iya sayan wata wayar ta kai kwatan kwatan ta sai da na biya linki su uku sannan na iya sayan wata wayar sannan kuma ba su bani hakuri ba sun ce mani abin da suka mani ba daidai ba ne kuma har abada na goge ta ba zan ƙara shiga manhajar suna ma kiran na awaya kwanakin baya in amsa gaskiya da na ji ma su ne sai in kashe wayar saboda in tsaya ma ina nuna masu martani ma ɓata lokaci ne kuma na kan da mutane kar su amsa musamman wannan manhaja ta zuma kashi ba su da mutunci ko daidai da miskan zarati. ita ma jagorar gidauniyar USN Malama Umar Salma Nasir ta mana bayani akan matsalar da ta shiga daga cika bayanai a basa yanar gizo. Kawai ina zaune message ma suka min da farko sannan bana nan online sai suka kira ni wai sun tura min message sai na dauka ko irin normal abu ne na NGO haka ya samu sai kawai sai ta min message wai loan gashi nan wai za su bani wai 200,000 naira loan. Nace mata I'm not interested wai a in je dai in yi clicking to ni da farko sai na ji tsoro sai na ce to kar irin mutanen ne da idan ka clicking ba zo su kwashe maka kuɗi to sai na shiga da na shiga sai na ga details na sa sunana sai na ga amount of loan din da za su iya baka limit sai na sai na ce ah ni fa na buɗe abin da na gani I'm not interested sai ta ce to shikenan ba komai ashe ta yi amfani da details dina kawai sai ta approve min loan din nan kwana uku da yin haka sai ina zaune da dare sai na ga loan na 9000 da kuma 7000 da ba sai ce ko ma wane ne ma dai kuɗi na account za a maida masa bayan kwana uku sai ga message mai da kuɗi dubu goma sha hudu ɗaya kuma dubu goma sha ko takwas sai ce ni yaushe na ci bashi kai sai ba ta fara min ihu tana zagi na sai na mata screenshot kuɗin da da aka turo min kenan kuma exact amount ɗin zan tura sai na maida wallahi kafin ki ce Mrs. ma kawai suka bi contact ɗina suka dinga tura messages da defamation of character farko suka ce min ina da HIV da avoiding ɗina sannan na biyu suka ce min wai ni na face sannan na uku suka ce min wai ina sace yara sai kuma wani misi da aka tura ma sista na wai na mutu aka sa hoto na rest in peace. To Umma Salma ya kuka wanye da su. Daga baya dai suka ta kira sai na samu wani mai hankali a cikin su sai kira wani sai na masa bayani na ce to sai ce ai da kin sani da baki shiga ba da ce ta amfani da details ɗinki ne ta approve miki loan. Sai na ce to ai ni ban sani ba tunda ta ce min kawai in shiga ne in gani tukuna kuma da na ga interested a idin go for that. tura masa details na ce shi nan ga kudaden nan da aka turo min ga kudaden da na maida wallahi dai idan har ban biya ba dama za su dinga damuna but he's going to work it for me ko zan yi balance da ce masa gaskiya ni ba zan balancing ba because ban yi applying ba na ce I can actually sue them for defamation of character which is going to cost them a lot so that was what happened dai to din dai sun dai tuttura message ko daga baya suka dina. Masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma bari mu ji daga bakin kwararriya kwararriya a fannin inganta rayuwar dan adam malama bilkisu muhammad wacce za ta fara da bayanin alfanu da kuma illolin da ke tattare da yin amfani da dandalolin yanar gizo musamman batun ciwo bashi kamar da yadda muka sani shi wannan yanar gizo yana da abin da zai amfani mu kuma yana da abin da zai kawo mana illoli kala-kala daga cikin illolin da muka identifying yana damun matasa yanzu shine na samun bashin nan an samu online loan sharks da suke bada bashi cikin sauki za a baka bashin kasafin kuɗi to amma ba a gane consequences ɗin da yake zuwa daga baya in aka karɓi bashin nan matasa sai ki ga saboda bukata na kuɗi da baya yankewa bukata inda kake bukata kuɗi baya yankewa kuma ba su da ilimin me dalilin da yasa zan ɗauki bashin in na ɗauka me ma zan yi amfani da kuɗin fo su dai kawai sai ya zo maka kawai whatsapp ko game kake ko wani social media app kake sai kiga advert ɗin su ya zo to kana ganin ga talla kuɗi na zaka same shi cikin sauki sai kiga sun je sun ɗauka to idan suka ɗauka nan kuma ba su samu sun yi bitin deadline din nan ba yana sa su cikin wani mummunan hali na damuwa saboda me yasa wani sai ki ga daga ya karba a nan in ya kasa biya ya ji ya karbi na can ya dawo ya biya nan haka a hakan kuma sai ki ga in sun kasa meeting deadline din payments din sun je su suna broadcasting a contacts din mai karban bashi akan criminal ne akwai na wanda har broadcasting aka yi wai yayi rifin wata ya kashe ta ya birne a cikin gidansu dan saboda waɗanda suke suke tare da shi su faɗi inda yake su je su samu su mai da kuɗin su kin ga ba su ba da kuɗin su a haka kawai ba amma ya za a yi dan ka karɓi bashin kuɗi a je ana cewa ka kashe wani ko ka yi rifin wani ko a ta broadcasting kai criminal ne wanda ma ba su yi na criminal din ba kuma duk za su yi broadcasting ana neman ka kaci bashi kaci kuɗin waye irin akwai character assassination a ciki sosai da yake affecting kimar mutum kuma once abu ya affecting kimar ka sai ki ga ya affecting ɗinka ya affecting family ɗinka duk an sa ka shiga ciki cikin kunya ka shiga cikin damuwa ba tare da ka sani ba. Madalla, Coach Bilkisu waɗanne faɗakarwa za ki yi wa matasa akan wannan batu? Faɗakarwar da zan yi wa matasa is mai da hankali. Shi karɓan bashi daman abu ne da aka yi shi don a taimaka. Idan kana da wani abu da zaka karɓa bashi ka sa kuɗinka a ciki ya juya maka. To, falilahi alhamdu zaka iya karɓan bashi. Shi ma yana da wahala wallahi abun bashi. Mu kamar a musulunci ai an ce annabi ko mai bashi bai yi wa sallah ba. Bashi ba ƙaramin nauyi ba ne. So ya kamata matasa sa su gane cewa bashin nan don kun gan shi ana ofirin muku a yanar gizo cikin sauki ba wai abin da za ku samu ne cikin sauki ku kashe kuɗin nan cikin sauki yana zuwa da wahala so idan baka da plan ɗin ga abin da nake so in karɓi kuɗin nan in yi amfani da shi da kasan zai ƙara wa rayuwarka wani albarkan ko kuma kuɗin zaka je ka juya shi ne ma ka yi wani abu to a guje shi dan saboda daga ƙarshe zaka je ka karɓi kuɗin kuɗin ba ma wasu masu yawa ba sosai ka kashe su ka zo ka kuma ka shiga cikin damuwa ka sa family ɗinka cikin damuwa su ma. Mun gode. A yanzu dai adadin manhajojin ba rance masu lasisi da aka ba su izinin aiki a Najeriya sun kai 211 bisa ga bayanai daga FCCPC. Daga cikin waɗannan manhajojin 172 sun sami cikakken lasisin aiki a yayin da saura 39 suka sami lasisi bisa wasu sharuɗa. To masu sauraro gaba ki kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata, kwararren likita asibitin Kaura Hasau da ke jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar Dr. Manu Amadu ya yi mana ƙarin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi. To a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake bukata musamman shuga da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani. Shi ga idan ya yi karamci kwarai ya yi ƙasa kwarai mutum faɗuwa ma yake yi ba iya komai da haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur ya samu abin da ya ci jiki yana bukata yana bukata abinci yana bukata ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci waɗanda bamu san da su ba sinadarai da yawa waɗanda jiki yake bukata waɗanda bamu san da su ba in eh, kai abin da ke bukata ne ci abinci ba sai ka ci ba kayi ganga ya eh, dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kayi ne lahiya n'o ba matsala kuma banda aiki a ciki cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in ka yaki a cikin rana wa za ka zo da ruwan jikinka yadda yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukatar wannan akwai ruwan da dole ne sai sun tsaya cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halittar su ma su yi aiki kun yi maganar abinci kamar ni da ni misali a takaice ya kamata mutum ya ci da asubahi yanzu ga lokacin gani muke ciki ai ba kada abin da zaka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawwaka shine za a ci in masara gare ka ita za ka ci shinkafa ka ka ita za ka ci eh in ka samu dan nama shi ke ka ci abin ka ka gama da ruwa ka taushi idan an yi ni marece ya taho ana shan bamban wasu kaza wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sanyi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da ita itace a likitanci me ya kamata a likitanci inda aka je wajen budin baki abu na farko abin da jiki yake bukata ruwa na sanyi ake dai ruwa To ruwa. da in sanyi yawa shi ma yana zama matsala eh abin da ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan ruwa dai masu dan sanyi sanyi ko bayan ruwa kuma jiki yana bukatar suga kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga yau alhamdulillah mun sani akwai su ina da baka dan misali kankana irin su da bido an sani wani biyan in baki dan mangoro a barba da sauransu to asa ga hula shi mangoro yana da wayar ka ga abinci dan ka aita ka tsantsan eh haka cika cikin ka da mangoro sai ka iske ma cin abinci daga bayan kayan sallar tarawih abin zai maka zai maka wuya mm. ka ci wani abu da haka su kankana sun shi su lemun zaki mm. duka hada da su wajen buɗe su banana duka su banana ba kwarai ba ka mm. ci banana da yawa saboda ita ma ta yi wa wainar ka gare ta kuma kamar yadda mangwara yake tana iya kumbure mu mutum ciki kankana dai ta yi lemun zaki ka samu dan naman ka tsoka bi tsoka guda tsoka bi ka tamma shi ko soyayye kowane ko kowane ne ka samu ka ci abin ka ka taushe da ruwa shikenan sai ka zo kai sallar tarawih ka lahiya lo to ya kamata a ci ayi ganga in aka ce ayi ganga ai kuma ibada wuya A ah, wai a likitance ba ma a likitance ma a likitance. Bai kamata ba a ta An ce in ka ci abinci hmm. ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska. A addini haka ya ce ko a likitance ma haka ne. Cikin ka ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska. In dai ba haka ne ba wallahi ba da ma sai taimaka wuya. Sai ka je kana sallah ruwa da hito ma ga baki. To wannan bai kamata ba. Hmm. Kenan mutum ya ci daidai gwargwado. To al'umma ke fama da shi musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ah, ciwon tumbi hawan jini mm. ah, sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinka cin abinci ko kuma a ce ba a shan wani gishiri da sauransu a uh-huh. lokacin azumi ana shan takaddama uh-huh. kamar me za ku cewa na irin cututtuka ne kuma ya ya kamata masu irin wannan cututtuka sai rayuwa a lokacin azumi eh gaskiya akwai akwai shawara wanda muke ba da kowane yaushe idan azumi ya zo mm. musamman ga masu fama da ciwuce-ciwuce irin waɗannan da farko dai mun sani akwai masu fama da estoma ciwon tumbi ko ulcer mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba muna ga gayan mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama tu ba komai wannan yana sa shi tsananta da su ma ya tsananta to shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci don haka abinda muke cewa a lokacin azumi kai mai fama da estoma ka ga likitan ka shi ya san ga abin da ya kamace ka game da estoma da azumi mutum jarabawa yake jarabawa ke a gani in ana iyawa in kana iyawa sai ka yi ka ɗauki azumi so ɗaya so biyu biyu kaji estoma yana tsananta la yukallifu na fasa illa wusa ko haka Allah ce ko eh. eh sai ka aje kai abinda da addini ya rage da shi cikin azumi in dai ka dauka kaji abin yana tsananta aje je ci abincinka daga baya za ka rama kuma akwai dubara da za a yi eh. na fama da ciwon estoma na biyu akwai masu fama da cutar suga musamman waɗanda ke allura shawarar da muke ba su su azumi ba nasu bane su zai su tambayi malamai yaya za su wanda ke allura wata mai narkar da abinci hukunci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi saboda ka yi allura misali bayan sahur ta narke abincin ka tun ba ko ina ba to ka gaza to wannan yini da wuya ka kai shi lahiya lau yana yiwa maka ka faɗi kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba na shi ba ne. in ma yayi niyyan yin azumi ya je ya ga likitan shi wanda yake kula da shi zai ba shi shawara kaka ya kamata ya yi yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba amfani da shi amma irin wanda kake Da! a'a bai kamata ba yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi ne ba to akwai ma waɗanda su ba allura suke ba kwayoyi ne suke sha su ma dai muna ba su shawara su ga likitocin su waɗanda suke kula da su za a gaya musu ga yadda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha in aka yi haka aka karɓi shawarar likita sai a yi azumi lafiya no ba matsala bayan wani akwai masu fama da ciwon tansiyon shi hawan jini gaskiya dai ga namu lissafi hawan jini ma sauki shi lokacin azumi tunda ba abinci ake ci ba ai ganga tansiyon nan mun sani yanzu mahi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba kitse maiko ya kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar son ko hawan jini to ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sibilillahi abin zai zo masa da sauki tunda mutum bai ci abinci ba ya ganga kenan mai koshi na cikin jiki ragewa zashi idan ya rage kaga wannan hawan jini ragewa zashi in ma mai cutar suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi in dai ya ci abinci fi sibilillahi bai ci abinci ba ya yi ganga saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce to ga abin da nake bukata cikin yini ya to ya shigo idan wannan abun bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da aka yi ta maiko ai ta zai ɗauko waya wani da ita kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kadan sai a ga mutum yana ramewa saboda bai ci abinci ma yayi ganga kike bai kwanta ba maiko bai kwanta ba ajiyar da ita ce za ta raguwa mm. tana raguwa yana samun lafiya. tana raguwa yana samun lafiya mm. ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama eh in dai suna so ji sauki kada a ci abinci ai ganga eh, a ci abinci daidai gwargwado sai a rame kaɗan in aka rame ina gaya maka mutum sauki za ya ga jikin shi tasi sunan ji nasara to zai ji sauki tansiyon za ka ji sauki diabetes ma za a ji sauki masha Allah to dokta akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wani lokaci na azumi kayan itace da sauransu ya kamata a kula da su domin guje ma wani yawan gudawa wani zahi da ake cewa ai zahi ta so mai da shan waɗannan tiritattop kun ce a rinka amfani da kayan zaki da sauransu kan mutane su ba su kamuna a sha kuma daga baya a ta ganin likita. To mu ga lokacin wani azumi gaskiya shawarar da nake badawa abincin mutum ya san abin da za ya ci saboda in mutum ya ci abinci lalam abinci zai zama masa guba a cikin jiki to guma kuma guba tana iya ta kawo illa to abin za ka ci ka tabbace mai kyau ne mai azumi ba a san shi da zawo ba a san shi da amashi kenan mutum ya ci abinci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau in dai ya lalace mutum kada ya amfani da shi to akwai shaye-shayen zaki da ake yi kamar su turitu ake ce mai komi eh. yawwa turitu ba san ba mine ne ba a ciki yau in dai mutum yana sinadarai ne masu araha kuma kaga san biya bukata da yawa sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha yau in dai mutum yana da mata ko akwai 'yan mata a gidan shi ai ba sai ya sai turitu ba ga hajiya tsamiya ga tsoho duka waɗanga in aka shirya su sun fi lafiya ga a shirya maka tsamiya a shirya maka sobo lahiya launi ba sai ka sha tirito ba sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi sai dai sha dan tirito ki sha ma ka a wuce gona da iri kuma saboda ba san abin da a cikin tirito ba sha ne kawai muke yi muna jin zaki ba mu san ba abin da kuna da wani sako ga mata game da tsaftace abinci kwarai eh, kuwa musamman ga lokacin ka in baka tsabtace ba ka kawo illa ga jiki musamman ga lokacin azumi abinci a tabbace tsaftatacce ne eh, in na wuta ne a zaman ya sha sha wuta in ba na wuta ba bane a tabbace mai kyau ne za a aiki kuma a wanke hannuwa saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi tana kawo illa don ka ayi taka tsantsan musamman dai ga lokacin ga da azumi masu sauraron muka da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki na ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. uwana masu sauraro na barkanmu da wannan rana ni ne dan uwanku Reverend Dallami Gajere shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria ina so yau in karfafa mu cikin littafi mai tsarki cikin littafin zabura ɗari da shida aya uku wanda yake cewa masu albarka ne masu kiyaye gaskiya masu yin abin da yake daidai a kowane lokaci Allah yana so ka zama da albarka albarkun nan kuwa ba wai kawai na kuɗi ba menene albarkun nan lafiya nasara ci gaba da shi ɗaukaka da kariya da sauran abubuwa da nasara bisa ikoki na shetan yayin da kana kiyaye dokokin Allah yayin da kana yin abin da ya kamata yayin da kana yin gaskiya a cikin tafiyanka rayuwanka magananka sa danyanka da sauran jama'a Allah yana so mu zama mutane ne masu albarka don haka dan yan uwana masu sauraro na Allah yana cewa mu zama masu yin abin da yake daidai mu zama kuma masu kiyaye gaskiya a cikin dukan al'amuranmu na yau da kullum ta haka nan ne kawai za mu zama masu albarka maka inda kake sauraro na a inda kake Allah zai sa maka albarka Allah zai sa miki albarka bar yi maka addu'a ubangiji ina gode maka domin masu sauraro na ka sanya musu albarka a cikin rayuwarsu ba zama masu nasara masu kiyaye gaskiya masu yin abin daidai da ya kamata daidai masu yin ko a kowane lokaci suna yi abin da zai kawo daukar da girma zuwa ga sunanka a cikin sunan yesu ubangiji na gode maka domin ka ji ka an sami karbi yabo da daukaka a cikin sunan yesu mai cetonmu amin ni ne rabin allah lami gajere shugaban maza na babban majalisa na assembly of god northern nigeria da fatan ka samu albarka da fatan kuma wannan mako zai zama maka da albarka zai zama miki da albarka a cikin dukkan abin da zaka yi da iyalinka sana'arka kasuwancinka da kowane aiki da kake yi a cikin sunan yesu ina sanya maka albarka a cikin ayyukanka ina sanya miki albarka a cikin ayyukanki mu zama masu yin gaskiya mu zama kuma masu kiyaye gaskiya mu zama masu yin abin da allah zai samu ɗaukaka a cikin rayuwarmu na yau da kullum a cikin sunan yesu na gode Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.